Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu manya-manyan malamai manya-manyan shehunai da yan uwa almajirai to ni dai ga tawa gudunmuwar za ta fara fitowa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama to ga wannan salati mai girma mai daraja mai falala wadda mukan malamai da shehunai sukan yi mai lakabi da jauharatul kamali eh ana karanta wannan salati A cikin wannan goman ƙarshen ana yin dubu goma sha biyu da niyyar arziki, da niyyar samun wadata, da niyyar zaman lafiya, da niyyar abinci, da niyyar sutura. To wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi wannan sirrin yanayi, yi, yana musamman ma inda hali in hali ya bada in mutum ba zai iya yi a masallaci ba to in san samu ne ɗakin da ake yin wannan salatin to mace kar ta shiga in ko mace ce ɗakin da za ta in hali ya bada namiji kar ya shiga ɗakin a lokacin da ake yin karanta wannan salati eh ga kasalatin kamar yadda yake gashi nan dai na turo da shi a rubuce اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة الهائدة بمركز الفهوم والمعاني والنور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق رباني البرك العسطئي بمزون الأرباح لمالئة لكل متأرب من البهور والأواني والنور الكلام الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين حق التي تتجلى منها أروش حقائق عين المعارف أقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على دلاة الحق بالحق كنز الله الأعظم إفادتك منك إليك إحادة النور ملسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه dan Allah dan annabi dan Allah dan annan manya-manyan malamai manya-manyan shehunai a gwada wannan aikin yana yi yana yi yana yi wallahi duk wanda ya wannan aikin wallahi ba zai nadama ba kuma sai yayi farin ciki da samun wannan babban sirri na jawharatul kamali eh, in ba cikin wannan lokacin ba ana iya ɗaukar shi kwana goma sha biyu eh, ana iya ɗaukar shi kwana goma sha biyu in kuma goman ƙarshe ne ana ɗaukar shi haka Eh Allah ya bamu dace Allah ya bamu nasarori a rayuwa don arzikin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam